بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكل من أتكلم قد الله سبحانه وتعالى a cikin ni'imominsa waɗanda ba sa ƙarewa cikin ni'imomin da allah yi min allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara an naɗa ni sarkin kano ranar 8 ga watan jun shekara ta 2014 ya raya ni a cikin rayuwa da lafiya shekara kusan shida akan wannan gado da wannan gado namu mai albarka a yau ubangiji subhanu wa ta'ala wanda ya ba da sarauta ya kaddara ya karba ko da yaushe muna faɗa cewa sarauta ajali ne da ita kwanakin da allah ya rubuta a kan gado ƙayyadaddu ne idan ranakun nan sun zo ko ana so ko ba a so sai an tafi saboda haka mu mun karbi dukkanin abin da allah ya yi mun yadda mun gode mun yi farin ciki kuma mun san shine alkhari a gare mu muna godewa al'ummar kano a dukkanin shekarun nan ƙauna da suka nuna mana da soyayya da biyayya da addu'o'i muna godewa dukkanin waɗanda suka taimaka mana a cikin harkar mulki 'yan majalisarmu da hakimai da suka ba mu goyon baya muna godewa 'yan uwa na zumunci waɗanda suka tsaya suka kare martabar mu da martabar gidan nan muna kira ga al'umma a zauna lafiya wanda allah ya ba wa sarauta mun umarci iyalanmu da 'ya'yanmu da waɗanda muke da iko a kansu duk wanda allah ya ba wa al'umma suka mubaya'a su je su yi masa mubaya'a su bi shi su kare martabarsa su kare